muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kawo mu wannan lokaci mai albarka yau hudu ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da kuma 30 ga watan biyar miladiya shekara ta 2017 kama a wannan babban masallaci na santa na ahlus sunna wal jama'a da ke nan garin Mina na Basra a muna fata yan uwa kamar yadda kuka sani muna tare da Sheikh Lawal Abubakar Sha'ibu daga Kano tare da Arramansa Abdulrashid Suleiman Jega a wayannan karatun ya fara tafiya wayanda ke buɗe gidan rediyon Rahama Rediyo Kano ana sa wannan karatun na malam da karfe shida na sahi zuwa bakwai sannan kuma nan shi ma insha Allahu an ɗauki nauyin za a sasha FM amma time din ne suke neman za su ba mu labari gobe za ku ji insha Allah muna fata Allah ya sa albarka a ciki don haka yan uwa mata da kuma maza a kashe waya sa silent domin karatu ya samu shiga yadda ya kamata Allah ya kauna jagora ga baki daya idan ba a manta ba muna cikin suratul Yunus kuma an kwana aya ta sha za ta sha uku insha Allah za a sake mai sha biyu in Allah yarda don haka za a bude Qur'ani a kalla aya ta goma za a tashi a cikin suratul Yunus Allah ya bada nasara ya samu dace an rama bismillah ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يبقه قولي باك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله بارك مدونا مريتين تلاتة hudu ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a jiya muna karatu cikin aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratu yunus hadari ya cin mana muka tashi ba tare da mun karkare karatu a cikin ayar ba da aka yau alaran ma zai sake karanto mana daga farkon aya ta goma sha biyu faɗin allah wa iza masal insana أو قاعدا أو قاعدا فكشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa idza massal insana ad idan cuta ta shafi mutum mun faɗa a jiya wasu malamai sun ce mutum a nan ana nufin kafuri wasu malamai sun ce mutum ana nufin kowane irin mutum in ba manta ba muna karkare bayani tare da kawo ayoyi da suke tabbatar da cewa mutum a nan ana nufin kafuri domin asali ita wannan mummunar ɗabi'a ta nuna wa Allah sanayya a lokacin wahala da mantawa da shi a lokacin ni'ima ɗabi'a ce ta kafirci da haka sau da dama Allah subhanahu wataala yakan ce mutum a ayoyin alkur'ani amma abin da yake nufi mutum kafuri domin wannan abin ya ci karo da ɗabi'u na imani ya ci karo da ɗabi'u na musulunci misalin irin haka Allah maɗaukakin sarki ce innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a wal asr innal insana bismillahir rahmanir rahim hmm. wal asr hmm. a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya magana akan mutum mutum mutum amma da kansa sai ya togace sai ce amma mutum ɗin banda kaza amma mutum ɗin banda wani banda irin su wani. aya ta farko Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a lallai ɗan adam an halicce shi mai yawan raki idza massahu sharru jazua idan sharri ya same shi wani abin ki wani abu mara kyau sai ya cika duniya da ihu da kururuwa da kai kuka da magiya wa idza massahu alkhairu manu'a amma idan kuma alheri ya same shi ya samu wadata ya samu lafiya ya samu wani arziki ba za ka ji bakinsa ba yayi shiru wannan shine ɗabi'a ta mutum to amma shin kowane mutum sai Allah ya ce a'a illal musallin sai dai masu sallah su ba haka suke ba su idan sharri ya same su za su gode wa Allah in alkhairi ne ma ya same su za su gode wa Allah su san Allah a lokacin wahala su san Allah a lokacin daɗi a aya ta biyu Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin Allah ya rantse da zamani ya ce lallai mutum yana cikin hasara kowane mutum sai Allah ya ce na amanu amma fa banda masu imani waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari wa tawasau bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wa tawasau bis sabri suka yi wasici da hakuri to waɗannan ba sa cikin hasararrun mutane to da haka irin wannan ayoyi waɗannan da ire-iren su suke togace su su fitar da muminai su bar kafirai a ciki tsamo tsamo ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min mamakin al'amarin mumini fa inna amrahu kullahu khairun domin shi mumini duk alheri al'amarinsa alheri ne babu shari a ciki in asabatu sarra'u shakara fa kana khairallah wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairallah wa laysa dhalika li ahadin illa mu'min in abin alheri ya same shi sai ya gode wa Allah godiyar sai ta zame masa alkhairi in abin sharri ya same shi sai ya yi haƙuri haƙurin sai ya zame masa alkhairi manzo Allah ya ce duk cikin mutane ba mai samun wannan ko ba mai irin wannan ɗabi'a sai mumini da aka aya da ta ce wa iza massal insana duru da ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massa ana nufin al insanul kafir sai Allah kazalika irin haka ne zuyyina lil musrifina ake kawata wa kafirai ma kanu ya maluna abin da suka kasance suna aikatawa to abin da zai da taimakawa wannan tafsirin ya fito fili cewa al-insan anan kafiri ake nufi ƙarshen ayar domin ƙarshen ayar sai Allah ya ce kazalika zuyyina lil musrifin musrifin kafirai ake nufi qur'ani ya tabbatar da al-israf huwa al-kufr Allah madaukakin sarki ya ce fa ma amana li Musa fa ma allah لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين الله يتي فما suka yi imani da annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi sai ɗan waɗansu mutane da ba su wuce a irga su ba min qaumihi cikin dangin sa banu Isra'il to me yasa haka sai Allah ya ce ala khawfin min fir'auna saboda tsabar tsoron fir'auna da suke yi dan in sun yi imani yana kashe su wa mala'ihi da shi da ‘yan tawagarsa da ‘yan fadarsa sai Allah ya ce wa la'alin fil ardi wa inna fir'auna la'alin fil ardi lalle fir'auna yana daga cikin manyan azzalimai a ban kasa sai Allah ya ce wa laminal musrifin lalle fir'auna yana cikin musrifin me musrifin kafirin yana cikin kafirai kaga ya tabbatar da al-israf huwa al-kufr a aya ta biyu Allah ya ce thumma sadaqnahumul wa'ada thumma وصدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الله يقول ثم صدقناهم الوعد sannan muka gasgata musu alƙawari fa anjaynahum muka tseratar da su yana nufin muminai wa man nasha'u da duk wanda muka so tseratar da shi wa musrifin muka halakar da kafirai lafazin al musrifin anan ma ana nufin kafirai a aya ta uku Allah ya ce la jarama annama tad'unani ilayhi la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al musrifin وأن المسرفين هم أصحاب النار a wannan ayar ma Allah ya ce wa annal musrifina lallai kafirai hum ashabun nari sune yan wuta kaga kafirai sune yan wuta domin Allah ya la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabun ‘Yan wuta da ‘yan aljanna ba za su zamo ɗaya ba, domin lallai ‘yan aljanna su ne masu babban rabo, to kenan ‘yan wuta su ne marasa rabo, kuma Allah ya ce wa annal musrifi na hum ashabun nar. ‘Yan wuta ɗin su ne musrifin, mana su ne kafirai su ne waɗanda za su shiga wuta. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا زامو tseratar da masu takawa amma mu bar azzalumai a cikin wuta kaga nan Allah ya kira su da azzalimai kuma sai ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafiran dai kuma dai su ne da haka da kafir da valim, da musrif duk abu ɗaya ne ubangiji subhanahu wataala baya son musrifina wanda kuma a al'adar Allah Allah yana son dukkan mumini to amma idan Allah ya ce ba na son wani ya nuna wannan wanan menene kafiri ne to da ka musrifin Allah ya ce baya son su a wata ayar Allah ya ce ya bani adama khuzu zinatakum ya bani adama khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله يقول إنه لا يحب المسرفين شيء الله بايا سم مسرفين دي دي, دي لا يحب الكافرين أو تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشة وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان الرحمن متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه كلوا من ثمره كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين da haka dai Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah baya son kafurai. da haka Allah subhanahu a wannan aya ta cikin suratu Yunus yace kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun irin haka aka kawata wa kafirai irin abin da suka kasance suna aikatawa wanda yana daga cikin aikin kafirai mantawa da Allah a lokacin walwala tare da tunawa da Allah a lokacin da suka sha wahala suka shiga halin kakani kai da haka abinda wannan aya take karantar da mu ya uwa kada mu zamo masu ɗabi'a irin ta kafirai idan muna cikin halin wahala a lokacin muke bin Allah amma idan ya mana ni'ima sai mu manta da Allah duk da an ce ɗabi'ar asali ta kafirai ce amma ba wai ana nufin musulmi baya yi ba za ka iya samun ɗabi'un kafirai musulmi yana aikata su wannan shine amfanin wa'azi dan ka ji sai ka daina dan ka zama cikakken musulmi ya zama ɗabi'arka ta musulunci aƙidarka ta musulunci mu'amalarka ta musulunci komai naka na musulunci kaga ya tabbata udkhulu fi silmi kafa kenan ka shiga musulunci kai da kafa to amma zaka iya samun mutumin da a aƙida musulmi ne amma a mu'amala yana kwatanci da kafirai a aƙida musulmi ne amma a maƙautaka yana aiki da maƙotansa irin aikin da kafirai suke yi da maƙotansu to da haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana irin waɗannan abubuwa ne dan mu daina domin akwai da yawa abubuwan da mun sani ko shakka babu kafirai ne asali masu so amma muna yi a yau shan giya asali aiki ne na kafirci zina asali aiki ce ta kafirci cin riba asali aiki ne na kafirci amma yanzu ka ce babu mai shan giya sai kafiri musulmi suna sha babu mai cin riba sai kafiri kafirai suna ci musulmi suna ci mana wasu daga cikin musulmi ana samu shedan ya musu fitsari a ka su samu ɗabi'u irin na kafirci sun shiga jikinsu Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mai aya ta gaba walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati ma kanu liyu'minu كذلك نجزي القوم المجرمين الله يقول ولقد حقيقة أهلكنا القرون من هلكت القرية لفظ القرون جمعينينا القرية كو القرية شيني دكا ونقري wanda ya tara mutane mazauna a cikinsa kuma musamman a fassara irin ta malaman tafsiri wanda Allah subhanahu wata'ala ya tura musu da manzo manzon nan ya musu wa'azi kuma suka ƙi imani to wannan irin gari shi Allah madaukakin sarki yake hallakarwa shi Allah yake nufi da alƙaryatu wanda Allah subhanahu wataala ya ta bada da labarin ire-iren su a cikin alƙur'ani wanda ya halakar irin alƙaryar mutanen annabi Nuhu irin alƙaryar mutanen annabi Hudu irin alƙaryar mutanen annabi Salihu mutanen annabi Shu'aibu mutanen annabi Ludu. to da haka wannan su ake nufi da alƙarya waɗannan dukkanin su a tarihi an yi su kafin mutanen Makka da haka Allah yakan buga wa mutanen maka misali da su ku sani a jiya da shekaran jiya an yi waɗansu mutane da suka kafirce wa ayoyinmu suka ƙaryata manzanninmu wannan ya ja muka halakar da su manzan da suka ƙaryata wanda muka aika musu bai kai darajar manzan da muka aiko muku ba ayoyin da suka ƙaryata wanda muka tura a gaya musu ba su kai darajar ayoyin da muka turo muku ba ma'ana wannan ya isa ya sa in kuna da hankali da tunani ku kar ku ƙaryata manzon ku domin an ƙaryata wanda bai kai shi ba ma Allah bai kyale ba ku kar ku ƙaryata ayoyin da aka turo muku da su domin an ƙaryata ayoyin da basu kai su ba Allah bai kyale ba mana irin abin nan da ake cewa da na gaba a ga zurfin ruwa to amma da yawa daga cikin mutane na makan duk da wannan wa'azi da aka yi musu hakan bai sa sun shiga taitayin su ba hakan bai sa sun yi imani ba da haka Allah ya ce wala qad haqiqa ahlakna alquruna min min halakar da alqaryatu ai al'umama al'umomi min qablikum kafin ku mutanen makka malai yace ya ahla makka ana nufin mutanen makka lamma zalamu yayin da suka aikata shirka az-zulmu anan ana nufin az-zulmul akbar yayin da suka aikata zalunci mafi girman zalunci shine shirka inna shirka la zulmun azim waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati kuma haƙiƙa manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu ma'ana Allah bai halakar da su ba tare da ya kafa musu hujja ba domin ka'idar Allah baya halakar da mutane har sai ya turo musu da manzo manzon ya musu wa'azi ya gargade su ya kafa musu hujja sun ki su bi to sannan kuma abin da zai biyo baya na halakarwa sai ya sauka akan su bisa ga ka'idar wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba mu kasance masu azaba ba ga waɗansu mutane hatta nab'atha rasulan har sai mun aiko musu da dan aiki ya zo ya musu wa'azi ubangiji madaukakin sarki ce wa ma kanu li yu'minu da dai waɗannan mutane da muka halakar ba su yi imani ba domin da sun yi imani ba za a halakar da su ba domin ka'idar Allah in kayi imani Allah madaukakin sarki ba zai maka komai ba ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum وكان الله شاكرا عليما الله يجي ما يفعل الله بعذابكم ما الله زي مورا ne muku azaba Allah ba zai mori komai ba cikin azabtar da ku in shakartum in dai kun gode masa wa amantum kuma kun yi imani da shi da haka in ji Allah yi wa mutane azaba to ko shakka babu ba su yi imani ba kuma ba su gode wa Allah bisa ga ni'imomin da ya musu ba da haka Allah ya ce wa ma kanu liyu'minu Lallai ba su yi imani ba mala yace aqafun ala zalamu an yi adafin wa ma kanu liyuminu akan lamma zalamu alhalin sun aikata shirka kuma ba su yi imani ba to sai malamai suka ce waɗannan abubuwa guda biyu duk abu ɗaya ne duk mai shirka bai yi imani ba to amma me yasa Allah ya hada su anan yace lamma zalamu kuma yace wa ma kanu liyuminu to sai waɗansu malamai suka ce abin da yasa Allah ya faɗa dan ya fito da bayanin ne fili dalla dalla a fahimta domin idan ka ce mutum ya yi zalunci shi zalunci iri biyu ne akwai babban zalunci akwai karamin zalunci shi Allah baya halakar da mutane bisa ga karamin zalunci to amma ita kalmar lamma zalamu za ta iya ɗaukar karamin zaluncin ko babba to me zai daɗa fito da ita a fahimci babban ake nufi ba karamin ba Shi ne Allah ya ce wa ma kanu liyuminu muna nufin dai ba su imani ba domin mutumin da ya ƙi yin abin da zai amfani kansa da kansa ko da ba shirka ba za a ce ya zalunci kansa an gane ko mutumin da ya ƙi yin abubuwan da zai samu ƙarin lada akan na farilla shi ma ya zalunci kansa kana da damar ka yi sallah ta nafila sai ka ƙi ka kwanta kai ta bacci wa ka zalunta kanka amma wannan zaluncin kaga bai kai zaluncin da zaka fita daga musulunci ba bai kai zaluncin da dan shi Allah zai turo a halakar da kai ba to da haka wannan zalunci ba irin sa Allah yake nufi ba a cikin lamma zalamu babban zalincin yake nufi na allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin nasu da zalunci ba zalunci ana nufin shirka da haka Allah madaukakin sarki ya ce lamma zalamu ana nufin lamma ashraku yayin da suka yi zalunci abin nufi suka yi shirka ai zalunci zalunci babba wa ma kanu liyuminu abin nufi dai ba su yi imani ba sai Allah ya ce kazalika ai kama ahlakna ulaika irin yadda muka halakar da wayancan mutane waɗanda suka gabata najzil qaumal na haka muke sakan kawa dukkanin kafurai waɗanda suka bi tafarki irin nasu waɗancan mutane da aka faɗa a nan aya ta dunkule amma a waɗansu wajaje aya ta yi fashin bakin su wane ne Allah madaukakin sarki ce kan qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa ashabul aikati wa qaumu tubba an gane ko ma'ana kafin waɗannan mutane na makka mutanen annabi nuhu sun karyata mutanen annabi hudu salihu shu'aibu duk sun karyata su ne alqurunu da aka dunkule a cikin wannan aya a ƙarshe sai Allah ya ce in kullun illa kazzabar rusula fa haqqa wa'id dukkanin su sun karyata manzanni wannan ya ja azaba da narko ya tabbata a kansu da haka Allah ya ce kadhalika to irin yadda muka halakar da su najzil qawmal mujrimina haka muke sakan kawa dukkanin azzalimai dukkanin kafurai, waɗanda suka yi kafirci su ma su haka za ta kasance a wata ya Allah ya ce alam nuhlikil awwalin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce alam nuhlikil awwalin ba mu muka halakar da na farkon bane aljawabu bala amsa shine eh Allah shi ya halakar da su wa ya halakar da mutanen annabi nuhu Allah waye halakar da adawa waye halakar da samudawa waye halakar da mutanen madiyana duk Allah ne thumma nutbi'uhumul akhirina sannan muka biyo yan baya da su waɗanda suka biyo bayan su su ma suka rinka ayyukan sabo irin nasu waye halakar da su Allah sai ce to kazalika naf'alu bil mujrimin irin haka muke aikatawa dukkanin wani mujrimi dukkan wani azzalimi irin yadda waɗancan suka tafi haka zamu tafi da shi mu halakar da shi kamar yadda muka halakar da su da haka shine ma'anar na jizil qaumal mujirmi irin haka ne muke sakan kawo mutane mujrimai sai Allah ya ce mi ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون thumma sannan bayan haka kun muka sanya ku ya ahala maka ya ku mutanen kwala ifa, mamaya jam'u khalifa jam'i ne na khalifa idan aka ce khalifa wanda zai maye gurbin wani bayan shi wannan wani ya tafi ko dai bayan ya bar waje ko kuma bayan ya mutu to bayan al'ummomin da suka gabata sun gabata ubangiji ya mayar da waɗansu a bayansu duk lokacin da wata al'umma ta mutu daga garinta sai Allah ya tayar da wata al'umma sai ta zauna a garin duk lokacin da waɗansu mutane suka shuɗe a baya sai Allah ya kawo waɗansu sai su maye gurbinsu kuma haka rayuwa take kasancewa idan wata masarauta ce wani sarki ne ya wuce wani ya zo kuma wanda ya zo shi ma zai wuce wani zai zo da haka har Allah ya naɗe ƙasa idan wani ofishi ne na gwamnati wani ne da a ofishin watan wata rana zai tafi wani zai zo shi ma wannan bayan shi wani zai tafi in wata rumfa ce ta kasuwa da ta wani ce zai ya tafi wani ya zo kuma kai ma za ka tafi wani zai zo in ma malami ne haka ake yi wani ya tafi wani ya zo wani zai tafi wani zai zo duk duniya baki ɗayanta wani ne yake halifanta wani da ka sun maja'alnakum khala'ifa fil ardi ubangiji yace sannan mu muka sanya ku ku zamo mamaya a ban ƙasa to hikimar wannan dan Allah madaukakin sarki ya mana wa'azi da kanmu ubangiji ya mana wa'azi da junanmu duk wani abu da kake takama da shi a yau kafin kai wani ne idan gwamna ne kafin shi me wani ne in shugaban ƙasa ne kafin shi wani ne abin da zai baka mamaki yau idan ka shiga manya-manyan ofisoshi na gwamnati da manya-manyan fadoji na masarautu za ka ga an jera hotunan manya-manyan sarakunan da suka shuɗe da manya-manyan gwamnonin da suka shuɗe kafin kai kai kowane ofis ba sai na gwamna ko fadar sarki ko makamancin haka ba za ka tara haka ake yi sai a nuna maka wani sunansa wani ya shiga ofis ɗin daga shekara kaza zuwa shekara kaza ya wuce wani daga shekara kaza zuwa shekara kaza ya wuce ana nan in ka biyo hotunan nan daki daki za ka zo kan naka to kai ma watan wata rana daga nan za ka sauka wani zai biyo baya ko da rai ko ba rai domin wani ya mutu ne shi yasa aka kau da shi wani kuma ba mutuwa ya ba da ransa lokacinsa ne ya wuce Allah ya ɗauke shi ya kawo wani kujera ya ajiye to don Allah idan mutum yana da hankali wannan bai isa wa'azi ba ma'ana duk wata kujera da ka sani yau a duniya kujerar aski ce ka san kujerar aski ko wani ya zauna ya tashi wani ya hau babu kujerar dindindin a duniya babu ita sawa'an a ilimi sawa'an a kuɗi sawa'an a mulki sawa'an a sarauta sawa'an a lafiya haka duniya take thumma ja'alnakum khala'ifa min zura linanzura kaifa ta'malu ubangiji yace mun mayar da kai gurbin wane ne dan kai ma mu ga ruban ludayinka mu ga kamunka mu ga yadda zaka gudanar shi ya gudanar da nasa ya wuce yanzu idan ka so ka san ina ya daidai ina ya ba daidai ba tarihi yana nan sai ka karanta mai mulkiwa ne yayi kaza yayi kaza ya dau shekaru kaza mutane sun so shi mutane sun kishi ga abin da ya aka so shi ga abin da ya aka kishi to kai yau kai ne ludayinka yake kan dawo mana yau damar a hannunka take kaga in kaga dama sai ka ɗau izina me wani da wani suka yi ba daidai ba ni kar in yi me wani da wani suka yi daidai ni kuma in yi wannan shine asalin hikimar tarihi a duniya ubangiji subhanahu wataala bayan ya gama gaya mana kissar fir'auna gaba daya da abin da yayi da abin da aka yi masa da komai sai Allah ya ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha mm. cikin wannan akwai abin daukan izina amma ga mai tsoron Allah bayan Allah ya gama gaya mana kissar annabi Yusuf da ‘yan uwansa abinda suka yi masa da makirce-makircen da suka shirya masa da tseratar da shi da Allah ya gaba ɗaya sai Allah ya dunkule sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun fi qasasihim li ulil albab Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin wannan labarai da muka gaya muku akwai abin ɗaukar izina ga masu hankali ka gane wani yayi daidai a rayuwa ga yadda makomarsa ta kasance in kana so kai ma ka samu makoma irin tasa sai kai daidai wane yayi ba daidai ba a rayuwa ga yadda karshen sa ya kasance in ba ka so karshen ka ya zama irin nasa sai ka guji irin aikin sa a karshe Allah ya dunkule ya ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid da haka Allah ce inna fi zalika lallai cikin dukkan wannan abu da muke gaya muku na labarin wane da wane su wa'ancan da wa'ancan da wancananka la ibratun akwai abin lura liman kana lahu kalbun ga wanda yake da zuciya mai kyau aw alqasam akwai wanda ya kasa kunne ya saurara sauraro irin mai amfani wa huwa shahidin kuma ya tara hankalinsa dan ya fahimta mm. to da haka wannan shine amfanin ka ji tarihin wane ka ji ya wane yayi har abin ya zo kanka da haka Allah yake gaya wa mutanen makka kuma ja'alnakum sannan muka sanya ku khala'ifa mamaya wani yana bima wani wani yana zama a gidan wani bayan shi wancan wani ya mutu wani ya gaji wani bayan wani ya tafi shi ma a zo a gaje shi wata rana min ba'dihim bayan shudewar na farko linan zura kaifa ta'malun dan mu gaya za ku yi kamar yadda annabi Musa ya gaya wa mutanensa banu Isra'ila قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Kala annabi Musa ya ce da banu Isra'ila ku kwantar da hankalinku duk abin da kuka fir'auna ya ne muku da danniya da murdiya da kashe wanda ya so da yin abin da ya ga dama asa rabbukum ayyuhlika aduwakum kiris ya rage ubangijinku zai halakar da makiyanku wa yastakhlifakum fil ardi ya dau kasar ku ya danka a hannunku fa yanzura kaifa ya ga ku kuma yaya za ku yi da ka yau kana zagin wane gobe in abin ya dawo kanka sai aga kai kuma ya za kai yau kana cewa wane bai iya ba gobe in kai ka samu damar aga iyawar taka haka duniya take a wata ayar Allah ya ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum wa huwa ja'alakum khala'ifal ardi wa ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ya ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shine wanda ya sanya ku mamaya a ban a dukkanin fagagen rayuwa da matakai na rayuwa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah shi ya daga shashin ku da matsayi akan wasu an gane ko kun fi ma atakum ubangiji ya muku haka ne dan ya jarraba ku bisa ga matsayin da ya baku inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangiji mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle mai gafara ne shi mai jin kai ne shi abinda wannan yake nunawa shine ya ƴan uwa mu rage zagin junanmu da zargin ƴan uwanmu musamman waɗanda muke ganin yau Allah ya ba su wata dama a kanmu musamman mu da yawa mutane suna da saurin su zagi shugabawa ne su aibata wa shugabawa ne idan Allah so yana so ya jarraba ka zai ɗauko mulkin kai ya danka ma sai aga kai kuma ya za ka yi a lokacin da wane yake mulki kai masa uzuri kai masa addu'a kai ma in Allah ya baka damar in kai kuskure sai Allah ya sa ai yi maka uzuri a maka addu'a amma lokacin da wane yake yi ka nuna bai iya ba ka zage shi ka wulakanta shi ka tozarta shi to kai ma ka sani akwai ranar da haka za ta biyo bayan ka ba wai sai mulki ba kadai ko ma menene a rayuwa haka tsarin yake haka tsarin yake idan kai wa dan uwanka uzuri za a yi maka uzuri in ka ki kai wa dan uwanka uzuri kai ma ba za a yi maka uzuri ba domin ka sani ba kai ne karshen halitta ba a duniya ba kai ne daga kai duniya za ta tashi ba yadda wani ya gabace ka kai ma za ka gabaci wani wani zai biyo bayan ka to da ka ya yan uwa mu fahimci wannan sirrin a rayuwa shehu dan fodiyo Allah ya ji kansa da rahama yayi bayani mai gamsarwa game da irin wannan ɗabi'a a muƙaddimar Iyya sunna wa ikhmadul bid'a yace da yawa daga cikin mutane suke jefa kansu cikin azage su suke jefa kansu cikin bala'i da kunyatar duniya domin bisa ga al'adar Allah duk mutumin da ya ja baki ya shiru ga al'aurar wani to shi ma Allah sai ya suturta al'aurarsa man satara musliman satarahu Allah amma duk mutumin da zai tsoma baki wani bai iya ba can bai yi daidai ba can kaza to ka jira ko da bai da aibu sai Allah ya haifan mai da aibun dan shi ma a zage shi a bayan bayansa to amma duk lokacin da muka iya mu'amalantar junanmu da uzuri mu'amalantar junanmu da haƙuri to Allah sai ya sa mu ma a mu'amalance mu da uzuri da haƙuri Allah ya sa mu gani da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa sannan muka sanya ku ku zamo mamaya fil ardi aban kasa min ba'dihim bayan su linanzura kaifa ta'maluna dan mu ga yadda kuma za ku yi mala yace fiha a cikin duniya wa hal ta'tabiruna bihim shin kuma za ku dauki izina da su ku ga abin da suka yi na daidai ku yi koyi wanda ba ba su daidai ba ku guje masa fa tusaddiqu rasulana ku gaskata manzon mu Muhammadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba za ku yi haka ba in kun gaskata annabi Muhammad ku mutanen Makka kun tsira azabar da ta samu adawa samudawa ku ba za ta same ku ba amma idan ba ku gaskata annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to ku sani abin da ya shafi samudawa da adawa zai same ku wa innaha sabilin muqim domin wannan ita ce hanya miƙaƙƙa da Allah ya tsara bisa ga cikin bisa ga tsarin duniya sunnatullahi fil ladzina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila haka tsarin Allah yake cikin al'ummar da ta gabata in sun kafirce masa ya halakar da su to kuma Allah baya sauya tsarin sa na gudanarwa subhanahu wata'ala sai Allah yake وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم kafin mu fassara wannan aya hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin abi sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wanda wannan hadisi yana da munasaba da aya da muka karanta a baya da kuma sauran ayoyi da muka yi mata istishhadi da su manzo Allah yace inna dunya hulwatun khadira lalle ita duniya kamar wata koriyar alawa ce koriyar alawa ga kyan kallo ga dadin dandano sai manzo Allah yace wa inna Allaha mustakhalifukum fiha kuma Allah yayi alƙawarin sai ya sanya ku halifofi a cikin ta ba shine huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi din ba yayi alkawarin sai ya sanya ku halifofi a cikin ta fayanzura kaifa na dan ya ga ya za ku aikata da ka sai manzo Allah ya bamu makarin duniya guda biyu sai yace fattaqud dunya wattaqun nisaa ku kiyayi duniya ku kiyayi fitinar mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa domin farkon abin da ya jefa banu isra'ila cikin halin kakanika na fitina mata ne mana galibi idan Allah ya ba wa mutum dama a duniya wannan barazanar guda biyu ita take ɗaukarsa ko santsin abin duniya ko santsin sha'awa ta mata to da haka mutane su kiyaye wannan ubangiji ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna sun kasance idan aka karanta musu ayoyinmu suwa mutanen makka domin Allah yana magana ne da kafiran makka waɗanda suka yi zamani da annabi wa idza tutla alaihim ayatuna in an karanta musu ayoyinmu anan ayatuna shine alquran domin malamai suka ce dukkan wani annabi idan ka ji a kissarsa an ce ayatuna to ana nufin wahayin da Allah ya masa idan a kissar annabi Musa ka ji an ce ayatuna to ana nufin at-taura idan a kissar annabi Isa ka ji an ce ayatuna to ana nufin linjila idan a kissar annabi Dawud ka ji an ce ayatuna to ana nufin zabura amma idan a kissar annabi Muhammad ka ji an ce ayatuna to ana nufin alqur'ani da haka wa idza tutla alaihim ayatuna sun kasance idan an karanta musu ayoyinmu bayyinatin waɗanda suke a bayyane ai zahiratun waɗanda suke a fili ba wani abin da ke ɓoye su dan a kasa fahimtar su qala lazina layar juna liƙa'ana, sai waɗanda ba sa tsoron gamuwa da mu ji suna cewa mala layar juna yarjuna liqa'ana ai la yakhafuna al ba sa tsoron tashin alkiyama sai su ce da annabi i'ti bi qur'anin ghairi haza. in kana so mu imani da kai zo da wani ƙur'anin ba wannan ba domin su wannan qur'anin suna ganin bai dace da su ba dan yana faɗan miyagun ayyukan da suke aikatawa su kuma ba sa so a faɗa dan yana faɗar bautar gumaka da suke su kuma ba sa so a faɗa dan yana faɗar kashe ƴaƴa da ransu da suke su kuma ba sa so a faɗa dan yana karanta yana magana akan tsafi da shan giya da cin riba da suke su kuma ba sa so a faɗa da haka in so kake mai imani da kai Muhammadu iti bi qur'anin gairi haza ka zo da wani qur'anin amma ba wannan ba aw baddilhu ko kuma ayoyin da suka yi magana da mu a cikinsa ka caccanja su kaga son zuciya ku? ƙarara a yau ba wai sai ajiya ba da yawa daga cikin mutane yau in ana karanta musu qur'ani ana fassara musu haushi suke ji saboda me saboda ana faɗar wasu halayya da suke da su tare da cewa fa ba a kama sunansu ba amma sai su tsargu. irin abin da masu magana suka ce mara gaskiya ko a ruwa jibi yake sai su tsargu su ji kamar da su ake an ce wata rana wani mutum ya je gaban wani malami ana wa'azi ya ji ana tarabka ana tarabka ana ta faɗar halayyarsa ba a kama sunansa ba kawai sai aka ga ya naɗe rigarsa ya fita sai da aka tashi daga wa'azi abokinsa ya je ce ya bawan Allah ana wa'azi yana daɗi ya naga ka fito ya ce cap ai gani ne malamin nan an ci gaba da tafiya zai kama sunana saboda duk ɗabi'ar da yake da ita yana ganin ita ake faɗa to haka ƙur'ani yake ƙwar'ani ba sai ya ce wane ba ɗabi'u da halaye yake faɗa in ka ji naka sai ka gyara kar ka ɗauka cewa duk lokacin da malami yake karanta ƙur'ani yake fassarawa wai ɗabi'un wasu yake faɗa banda nasa shi ma hadda shi a cikin karatun domin haka ƙur'ani yake na kowa da kowa ne ƙur'anin da har annabawa bai bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam kansa Allah zai ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق والله أحق أن تخشاه نانا عائشة تتي إندا أتي منزان الله شيء كيركير قرآني أكوي آية غدا أكو دبزي فديس با تتي آية تفرقو الله يتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس معنى waɗannan ayoyi guda uku kamar faɗa suke wa annabi inda a ce shi ne da kansa ya sauke kur'anin ba Allah ne ya saukar masa ya ce faɗa ba to da ba zai faɗi waɗannan ba to amma da yake Allah ne kan mai uwa da wabi kowa in ta shafe shi sai an faɗa hatta annabin aka ce fa in lam tafa alfa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas aka ce wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha aka ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma duk faɗa fa ake wa annabi to qur'anin da bai bar annabin bai ya masa faɗa sai ya bar wani haka kenan kowa dole ne in an biyo ta kansa kawai a tafi to amma su kafare suna ganin qur'ani tunda ya faɗi laifuffukan su ba za su yadda ba in so ake su yi imani to sai dai a daina faɗan laifin su ka ko ba za a zauna lafiya ba kenan ni in faɗi laifi na kai in rufa ma asiri ai kaga ba zai yi ba gaskiya shine in faɗi nawa laifin in faɗi naka in faɗi nasu in faɗi na kowa sai dukkaninmu mu haɗu mu gyara to wannan shine imani shi malami in ya ji inda yake ba daidai ba ya gyara mai sauraro in ya ji inda ba daidai ba ya gyara mai mulki in ya ji inda yake ba daidai ba ya gyara dan kasuwa in ya ji inda yake ba daidai ba ya gyara mace a gidan miji in ta ji inda take ba daidai ba ta gyara kowa a haɗa a gyara wannan shine qur'ani kuma shine gaskiya kuma shine addini idan ana magana qur'ani wata rana kan abin da ya shafi mulki sai ka ɗauka qur'ani kawai na masu mulki ne in ana magana qur'ani kan abin da ya shafi yan kasuwa sai ka dauka qur'ani na yan kasuwa ne in aka dawo zamantakewar gida mata da miji sai ka dauka qur'ani kawai na maganar mata da miji ne haka nan in aka dawo masallaci sai ka dauka qur'ani na iya masallaci ne amma qur'ani na ko ina da ko ina ne qur'ani na fada ne qur'ani na gidan gwamnati ne qur'ani na gidan miji da mata ne qur'ani na masallaci ne qur'ani na kasuwa ne qur'ani na kan titi ne qur'ani na kowa da kowa ne ba ka cewa sai ya yi ma daidai za ka bi a'a in haka ne to ya zama bin son zuciya ba bin gaskiya ba ubangiji kuma ya walau ittaba al ba ahwa'ahum a hawa a samawati na al-haqqa samawa la fasadat as-samawati wal-ardu wa bal bal ataynahum bi dhikrihim fahum Allah ya ce walawitta ba alhaqqu ahwa'ahum da a ce gaskiya za ta biye wa soye-soyen zukatan mutane a ce sai abin da mutane suke so shine daidai ba abin da gaskiya ta kama ba ubangiji ya ce la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin wallahi da saboda kasa gaba ɗaya rushewa za ta yi da abin da ke cikin ta mm. sai Allah ya ce bal fita daga wannan magana cewa gaskiya ta bi son zuciyar mutane ba zai yi ba bal atainahum bi zikrihim ubangiji ya ce tabbas mun zo musu ne da abin da zai ja hankalinsu ya gargaɗe su ya tunatar da su fahum an zikirihim mu'ridun amma su kuma wannan gargadin suke wa tawaye wannan gaskiya ce ba sa so a faɗa da haka mutanen maka suka ce da manzo Allah iti bi qur'anin ghairi haza in so kake mai imani da kai sai dai baka zo da wani qur'anin ba wannan ba au baddilhu ko kuma ka musanya shi ka ciccire abubuwan da ba ma so mu ji a ciki ka sanya waɗanda muke so a mu ji da haka ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana haka don ya tozarta su kuma ya nuna mana abin kunya su mu kuma mu gujewa haka da haka Allah subhanahu ta'ala yake faɗa mala yace ta'ayi fihi ta'ayibu alihatina suna nufin a zo da wani qur'anin da a cikin sa babu faɗar aibin gumakansu au baddilhu ko a musanya wajajen da suka yi magana game da haka min tilqa'i nafsika kai hakan a karan kanka qalu hadha istihza'an wa sukhriya sun faɗi wannan ne dan izgili ga annabi da kuma yin ba'a aw qaluhu ala sabili tajruba wasu malaman tafsirin suka ce a'a wai so suke su gwada da gaske annabi shi yake zuwa da qur'ani da kansa ko wahayi ake masa domin in wahayi ake masa to ba zai canja ba amma in nasa ne shi yake tsarawa da kansa da sun masa wannan tayin sai ce to ba komai bari in cancanja to kuma suka gwada kuma suka ga abin ba hakan bane lalle wahayi ake masa domin ga amsar da ya basu daka sun faɗi haka ne a wani kauli na malamai ala sabili tajrubati wal imtihani hatta innahu law fa'ala zalika alimu annahu kazzab domin da yayi haka za su gane cewa kenan ƙarya yake ba magana Allah bace fi qawlihi anna hadha alqur'ana yanzilu alayhi min min indillah da yace cewa wannan qur'ani ya sauka gare shi ne daga wajen Allah ubangiji sai ya ce kul ce da su ai lahum ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yi ba gare ni a ce in musanyi alqur'ani dan ra'ayin kaina in attabi'u illa ma yuha ilai ni ma ku sani ba komai nake ba sai bin abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni kaina ina tsoron in na saba wa ubangiji na bi tabdilihi na sauya masa zance azaba yawmin azim azabar rana mai girma za ta zo ta same ni shine ranar tashin alkiyama to anan malamai suka ce abu guda biyu kafiran maka suka yi wa annabi tayi amma kuma sai ya ce na ki daya dayan kuma ya shiru bai faɗa ba sha suka yi iti bi qur'anin ghairi haza aw baddilu kaga abu bi kenan to amma shi a ƙarshe sai ya ce qul ma yakunu li an ubaddilahu bai ce ba ma yakunu li an aati bi qur'anin ghairi haza aw an ubaddilahu suka ce sai rushe daya bai rushe daya ba to sai wasu malamai suka ce ya rushe na ƙasa ne domin in na ƙasan ya rushe na saman mami zai rushe kamar kai ne ka ce wa mutum je ka ɗebo mun ruwa bokiti biyu sai ce ma yo aini ko bokiti ɗaya ba zan iya ɗaukowa ba ke na ya hutar da kai ko ya ce aini aini ko kofi ɗaya ma ba zan iya ɗaibo ma ba wanda bai iya ɗaibo ma kofi ɗaya ba zai iya ɗauko ma bokiti ɗaya ballanta na bokiti biyu to wanda bai iya da wasu kalmomi a cikin qur'ani ba zai iya kauda shi ya kawo wani to wannan shine قل ma يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف in asaytu rabbi عذاب yawmin adhim al-imam al-qurtubi yake cewa akwai waɗansu rudaddu daga cikin mutane da suke ɗauka cewa wannan ayar hujja ce a gare su kan cewa ba a soke hukuncin qur'ani da sunna domin mun san akwai abin da ake kira da annasku shafa wani hukunci da wani hukunci to akwai naskul qur'ani bis sunna sunnar annabi ta soke wata aya ta ƙur'ani, wannan sanannen abu ne a babin ilimi to waɗansu sukan kafa hujja da wannan suka ce domin ai annabi ya ce ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yi ummusa ya qur'ani dan karan kaina ba kenan sunna ba za ta canja hukuncin qur'ani ba qurtubi ya ce wannan ba haka ake nufi ba domin ita ayar tana magana ne akan mutanen makka ne suka ce annabi ya canja qur'ani ya zo musu da wani magana da ya dace da ra'ayinsu sai ya ce ba zan yi haka ba to amma wahayin da annabi yake sauya hukuncin qur'ani da shi na sunna wannan wahayi ne Allah ya masa domin hatta maganganunsa na hadisai su ma wahayi ne dan haka kuma wahayi yana iya canja wahayi an gane ko to sannan wannan ayar malamai suka ce ba ta nuna cewa ba za a iya canja hukuncin Qur'ani ba kwata-kwata ana iya canjawa sai dai ta nuna cewa annabi ma ba zai iya canjawa dan ra'ayin kansa ba ballantana wani ɗaiɗaikun mutane Allah shi ke da ikon ya canja hukuncin Qur'ani da kansa in ya so sai dai in ya ga dama sai ya ba annabi izini ya ce gaya musu hukunci kaza mun canja in ya gada kuma kuma shi da kansa zai faɗa ya ce na canja hukunci kaza domin a ƙur'ani Allah ya nuna haka waiza idza baddalna ayatan makana baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima qalu Allah ya ce wa izabaddal na ayatan maka na aya. Idan muka canja wata aya a wajen wata aya, ƙalu in nama an muftar. Wai sai su faƙe da wannan su ce lallai. Wallahu alamu bima yuna Allah kuma shi ya fi kowa sanin abin da yake saukarwa. Yau ya saukar da hukunci yana sane da kayansa gobe ya saukar da wani hukunci ya warware shi. Ya fi kowa sanin abin da yake saukarwa. to amma saboda rashin fahimta da rashin imani kalu sai ka ji kafirai suna cewa inna ma anta muftar kai dai ka cika kirkire kirkire ma'ana su aibanta wa annabi da haka su dauka cewa aikin sa ne ba aikin Allah bane alhalin aikin Allah ne da haka ubangiji madaukakin sarki ce bal bari dai aktsaruhum la yaqilun mafi yawan masu fadar wannan magana ko dukan su la yaqiluna ba su da hankali ne da haka ka gane cewa Allah yana da ikon ya saukar a yau gobe ya canja yana da ikon ya tabbatar da hukunci a yau gobe ya janye wannan ikonsa ne subhanahu wata'ala banda shi ba wanda ya isa ya masa haka ya yin uwa kamar yadda muka sani wata ramadana wata ne na ayyukan alkhairi wata ne na gina ayyukan alkhairi wata ne na ciyarwa wata ne na taimakawa wata ne na tallafawa yana daga cikin kwa gagaruman ayyukan alkhairi gina wa Allah masallaci ɗakin ibada ubangiji subhanahu wata'ala yace inna ma ya ya'muru masajidallahi يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ce inna ma ya ya'muru masajidallahi kadai waɗanda suke gina masallatan Allah su su bayan sun gina su kuma suke yin ayyukan ibadu a cikin su suwa ke yin haka man amana billahi sune wanda suka yi imani na gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa qama salata kuma suke tsaida sallah wa ata zakata suke bada zakka wa lam yakhsha illa Allah ba sa tsoron kowa kuma sai Allah fa asa ulaika ay yakunu min almuhtadin lalle masu irin wannan ɗabi'a suke kan shari'a Allah ka samu akan shari'a ya ƴan uwa yana daga cikin fuskokin da Allah madaukakin sarki ya umarni da a fitar da zakka a mika shine wajen gina masallatai wajen gina ɗakunan bauta wajen gina dukkanin wani aiki na taimakon addinin Allah subhanahu wataala wanda gina masallaci shine gina sansanin da za a bauta wa Allah wajen yin ibada wajen karantar da al'umma wajen yin komai da komai na gina rayuwar duniya da kuma gina rayuwar lahira daka ya yan uwa waɗanda Allah ya hore wa dama waɗanda Allah ya ba su alkhairi waɗanda Allah ya sa suke da hali kada su yi sakaci a basu a baya wajen waɗannan ayyukan alkhairi sanin kowa ne wannan masallaci da muke karatu a cikin sa ana ƙoƙarin a gina shi ana ƙoƙarin a faɗaɗa shi kun ga dai jiya muna tsaka da karatu ruwan sama ya zo ya fatattake mu inda a ce masallacin nan yalwatacce ne ya fi haka yalwa da muna da wajen da muna zaune a ciki za mu ci gaba da karatunmu ba tare da mun je ko ina ba wannan project ne mai matukar muhimmanci wanda bai kamata mai taro mai sisi a bashi a baya ba mutum ya bayar gwargwadon damar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi Allah madaukakin sarki zai kara ma zai kara ma zai kara ma gina wajen bauta ga Allah ba karamin alkhairi bane manzo Allah ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci ko daidai da gidan tsuntsu ne kuwa Allah zai gina masa makikin gida a aljanna kuma masallaci yana daga cikin wajaje na sadakatun jariya sadaka mai gudana da suke ɗauka tsawon lokaci sai ka samu masallaci ya yi shekara ɗari uku ɗari hudu dubu ɗaya yanzu wani abu ne za ka je ka gina shi ya ɗau wannan shekaru ana cin gajiyarsa sama da masallaci kuma kana samun lada da haka ya uwa da wanda yake da rai da wanda iyayensa suka mutu ka yi ƙoƙari ka ɗauko naka ka ɗauko na iyayenka sadakatin jariya ka kawo ka sa musu hannun jari cikin wannan gagarumin aiki na alkhairi manyan mawadata matsakaita na ƙasa ƙasa duk mu daure mu yi wa kanmu da kanmu wannan gata kafin lokaci ya kure mana domin ko shakka babu ita dukiya da Allah ya bamu aro ce in ba mu aikin alkhairi da ita ba za ta zo ta tafi nawa ne alhaji wani da alhaji wani da ake lissafa su a garin ku yau sun zama abin tausayi kudin sun riga sun gama daukan lokacin da aka ce su zauna a hannunsu sun tafi to kai ma in yau Allah ya baka kai kokari ka more su kafin su more ka kudi su more ka shine su zauna a hannunka kai ta rikon su ba kai wani aikin alheri ba kuma da time din da Allah ya ɗeba musu yayi za su tafi ibnu kasir ce dukiya haka take ko ta tafi ta bakka ko ka tafi ka batta dole sai an yi daya da haka mai hankali shine wanda yake da dukiya yayi kokari ya more ta ita bata more shi ba domin kai ta aje kuɗi baka yi aikin alheri da su ba su kai suka mora amma kudi sun shigo annanka kayi ayyukan alkhairi ka kakkafa wa kanka da iyayenka sadaka jariya wajen gina ayyukan alkhairi to ko shakka babu ko kudi sun tafi daga hannunka ka more su ba wai su suka more ka ba Allah ya ba mu mu mori dukiyar mu Allah ya ba da ikon eh, guda akwai bawan Allah da aka ce ya kawo suminti dai dai dai har buhu ɗari biyar akwai bawan Allah da ya alkawari zai ba da bulo har a gama gini to amma kun san waɗannan Allah ya saka musu da alkhairi sun yi bajinta kwarai da gaske kila a tafiyar mu ce sun ci wajen kaso 60 cikin 100 amma dai har yanzu akwai sauran kaso 40 domin kuwa suminti da bulo kadai ba su ne gini ba akwai magina akwai ruwa na gini akwai rodi akwai yashi akwai akwai akwai gasu nan da yawa da haka wanda suka kawo waɗannan Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa dukiyarsu ta zama irin ta sayyidina Abubakar Allah ya sa gida masallacin nan da suke kokarin ginawa ya zama sanadin gidaje da Allah zai gina musu aljanna da haka ya ɗan uwa mu ma mu kokari mu kawo namu wanda ya je ya isarwa da wani Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh